الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون amma gaskiyar lamari su maɓarnata ne sai dai ba sa jin hakan a tare da su ba sa jin aikin su ɓarna ce tsantsa